افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Haƙiƙa, waɗannan kurame ne ga barin jin gaskiya makafi ne ga barin ganinta to yanzu kai wannan manzo za ka iya jiyar da kurma ko shiryar da makaho ko shiryar da wanda ya kasance cikin ɓata bayyananne ga barin tafarki madaidaici